من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار في الفتى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم إلهي فمنك الفضل والليل والكراه لك الجود والفضل الأميم على الورى وإندك إحسان وعفو لمن أخطأ وما لي إلا أفو بالك سيدي فإن تحدني الخير أصبحت ممتلي أصدتك لا تحقر بفضلك مقصدي فحملي أمانا في أذابك في قدي إذا جاء فيه الطفل لمته شمتا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ليق وطن ذو الحجة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda watan zulhijja shine wata na sha biyu cikin watannin musulunci yayin da ya daidai da biyu ga watan takwas shekara 2019 a wannan masallaci masjidin sahaba da ke wannan kasuwa mai sunan shek abubakar gumi market allah ya ji kansa allah ya masa rahama wancan satin aka yi zo to abubuwa ne wato sun yi abinda ake ce masa sunkoso dama galibi in an sanya karatuttuka ko wanda suke tuna mun cewa muna da karatu ran kaza lokaci kaza a waje kaza in ba ka ba in ni da kai ne in ka kyale ne sai dai lokaci ya kawo kama magana in istirja'i in ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na bar abin naji na shiga wata harka kuma to ko da ya kira da wajen karfe 12 ni na wata unguwa ma da yake tana da nisa da nan ya ce to insha Allah zan yi kokari insha Allah in zo yau asali ya kamata mu tattauna abin da ya shafi goma farkon nan ne amma cikin satin nan na yi lakta ta awa ɗaya da minti tara a masallacin hayin banki wanda suke so za su iya shiga shafinmu na ashabatul kiram akan intanet za su iya sauke lakta su saurara Abin da nake so in magana akan shi duk da na so in zo da wuri amma saboda yanayin da aka tashi da shi na ruwa kuma kusan don mutane wa haka ne wa mata sha'una illa an ya sha Allah inna Allah kana aliman hakima to Allah ya sa abin da ya shirya mana ya fi abin da muka shirya ba kanmu tashi da wannan ni'ima ta ruwa abu ne da ya kamata a yi ma Allah godiya dan ba zaka sanin cewa ruwa saukarsa ni'ima ne sai ka rayu a garin da suke da buƙatar ruwan ba ruwa ruwa ita ce ni'ima daga cikin ni'imomi na Allah da ya saukar a duniya wanda aka tabbatar da cewa babu wata halitta da ba ta da alaƙa da ita shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake yaran yara alladhina kafaru kafirai ba sa ganin cewa annas samawati wal arda kanat taratan fa fatqanahuma sai yace waja'alna min al-ma'i shi in hayy mun sanya da ruwa ne kowace irin halitta za ta iya rayuwa da haka za ku ga cewa a suratul waqi'a Allah ya ce mana afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun wannan ruwan da kuke ɗauka ku kunkwada Allah ya ce a antum anzaltumuhu min al-muzni ku ne kuke saukar da ruwan daga girgije am na halal munziluna Allah ya ce ku ne muke saukar da shi amsa ba mu bane Allah ne ke shi yasa a kowace jaha idan aka samu matsala ta ruwa an dauke idan akwai kwamishinan da yake da alaka da abin da ya shafi wata bot ba a zuwa a kai masa petition a ce Allah ya ƙi ruwa dan dole ya kamata ya dauki mataki ta shi yasa fi Allah ya ce launa sha'u da mun ga dama laga Allahu ujaja da san da ruwan yake sakkowa daga sama kafin ya zo kasa sai mu yi mayar da shi ya zama kamar ruwan kasa irin ruwan batar shi yasa ya ce falola tashkuru dan me yasa ba za ku dinga gode ma Allah subhanahu wata'ala akan ni'imar da ya muku ba zaka wannan ni'ima da Allah matafukin sarki yake mana muna godewa da baki Allah ka ba mu ikon yin godiya wacce ta dace ta hanyar aiki mai kyau don mu ci gaba da samun ƙari daga wajen Allah bisa ga ƙa'ida na wasu ta'addana rabbukum la in shakartum na azidannakum wallahi in dai ne muku ni'ima kuka gore ta hanyar aiki mai kyau sai na ƙara muku wala in kafartum inna azabi la a yan kwanakin nan abubuwa suna ta taso makasan nan kuma kullum ina faɗa ina cewa malamai masu karantarwa da masu hudubobi su dinga kallon waƙi'i mai ke tafiya cikin al'ummarsu saboda ƙa'ida ta malaman usulun fiƙi da suke cewa ta akirin bayani an waƙasil hajiya laye juzu a jinkirta bayani a lokacin da ake da buƙatar a yi wa mutane bayani to bai halatta ba wannan ya samu muka makan ƙa'ida to a duk wani karatu da muke yi a mu guda biyar da muke karatu a sati tun daga kofar gida na ranar alhamis ranar wato lahadi masallacin matasa ranar litinin bypass masallacin malam kamis almisiri ranar talata masallacin dan fujiyo ranar wato laraba masallacin abubakar sadiq da ke sabuwar kaduna wanda ina so in kara majalisi ɗaya duk da abin da yake faruwa saboda yanayin tafiya da yake bujuro min cikin kwanaki to amma da ina nan ina tunani insha Allah mun sanya ka'ida ta listan da wani abu ya zo ari ya bujuro a ƙasa su za mu iya ajiye karatun mu zo mu tattauna matsalar abin da ke faruwa don wannan shi ne abin da ya kamata to ƙasar nan yanzu tana fuskantar barazana na abin da ya shafi tsaro kuma duk wata harka da kake ta kasuwanci ko ta karatu ko ma wace iri ce to babu yadda za a yi harkar ta yi sai idan akwai zaman lafiya yanzu wannan taruwan da aka yi nan wannan wasu suka zo da wuri aka zo sallah in ba zaman lafiya wannan taron da aka zo aka yi a zo da wurin bai ma yiwa bai taba yiwa to shi yasa za mu ga cewa za mu iya ƙoƙarin yanzu mu tattauna wasu abubuwa idan lokaci bai bayar ba watakila ba mamaki wani lokacin mu sake dawowa mu tsora don abu ne da ake cikinsa akwai asibabu da suke bayuwa zuwa ga a samu zaman lafiya na farko dai mu yadda cewa duk wanda za mu tasa gaba wajen samuwar wani abu shi sababi ne kawai amma Allah subhanahu wata'ala shi ke tabbatar da abu idan kuka je kuka dora mu wani mahaluki aikin da yake na Allah ne aikin da Allah ne kaɗai zai iya aka ɗora ma wani ɗan adam aka ce zai iya to an samu matsala shi ya sa ku lura da kyau ku gani idan yau aka ce an yi aure idan za a ɗauki amarya a kai ta ɗakin za ku ji babanta yana cewa Allah ya ba da zaman lafiya kenan shi ya yarda yadda za a zauna lafiya bai hannun shi mamarta za ku ji tana cewa Allah ya ba da zaman lafiya kenan ta yarda zaman lafiyan bai hannunta haka ‘yan uwanta wannan ɓangaren kaf za ka abin da suke fata shi ne Allah ya ba da zaman lafiya kazalika shi ma angon lokacin da zai tafi wajen matarsa za ka ji babansa yana cewa Allah ya ba ku zaman lafiya mamansa haka da za ka ji tana cewa ‘yan uwan shi haka za ka ji suna cewa Allah ya ba da zaman lafiya idan ka haɗa da bangaren amarya da bangaren ango da bangaren uwar amarya da bangaren uwar uban ango da mamarsa duka sun yarda cewa yadda za a zauna lafiya biya hannunsu yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne to wannan Allah da shi yadda za a zauna lafiyar shi i mallake shi abin da zai bayu zuwa ga a shiga rigima a rikuma rigima da shi shine su kuma mutane ba sa kiyayewa shi yasa zamu ga ya faɗa yace huwallahu Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as sai yace al daga cikin sunayen Allah akwai almuminu malamai suka ce almu'minu shine al-musaddiqu li bil mu'jizati wanda yake aiko annabi sannan ya kawo mu'jizoji ya karfafe shi da su mu'jizar da ta fi karfin hankali ba yadda za ka yi sai ka sallama ka mi kauya kawai sannan al-mu'minu shine al-wahibu al wanda yake ɗaukar zaman lafiya ya bayar shi yake bayar da ita daga duk wani mutum da za ku zaɓa a ƙasar nan sawa'un wanda suke kai na yanzu ko su tafi wasu su zo ku yadda duk yadda ake da kyakkyawan zato akan mutum shi sababi ne amma wanda zai yi na hakika shine Allah subhanahu wata'ala yanzu kowa a cikin kunan ya gulo gidansa ya taho neman arziki fito wanda kai daga gida ka taho neman arziki riko ne da sababi amma waye zai bada arzikin na hakika Allah subhanahu wata'ala shi zai bayar da arzikin na hakika abinci da muke ci sababi ne na koshi amma ba duk wanda ke cin abinci bane yake koshi saboda in ka ci abincin idan Allah bai ga dama baka koshi ba za ka koshi ba ido sababi ne na gani amma ba duk wanda yake da ido bane yake gani akwai wanda za ka ga yana da ido ƙuru-ƙuru kamar yadda kake da shi amma bai gani saboda wanda ke cewa a ganin bai ga damar ya gani ba sannan haka kunne sababi ne na ji akwai wanda za ka ga yadda kake da kunnan da shakali da komai shi ma yana da shi amma wanda ke ba da damar a jin bai ga damar ya ba shi dama a ji ba to da haka za mu ga a nan wajen da Allah ya faɗa ya ce shi ne al-muminu. shi ke aiko manzanni da mu'jiza sannan ya karfafe su da dalilin da ba wani mahalici ne sai tun kuɗa abin da suka zo da shi sannan shi yake bayar da zaman lafiya wannan yasa za mu ga cewa annabi ibrahim da ya tashi yana neman Allah ya zaunar da garin makka lafiya bai nema a hannun kowa ba a hannun Allah ya nema wa iz qala ibrahim rabbi da hadha baladan amina yace Allah ka sanya wannan gari na maka ya zama amintacce Allah ka sa Najeriya ta zama waje mai aminci sannan yace warzuqa ahlahu Allah ka azarta mutanen garin nan min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu thumma asarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir anan ya hada abu biyu yace Allah ka ba su arziki sannan Allah ka ba su zaman lafiya a suratu ibrahim haka Allah ya ƙara cewa ya ibrahim rabbi Alhaza, baladan aminan Allah ka sanya wannan gari na makka ya zama amintacce idan ƙasa ya zama tana da arziki babu zaman lafiya akwai matsala idan akwai zaman lafiya hawaye babu arziki shi ma matsala ne to har gara a ce ƙasa ba ta da arziki tana zaune lafiya da a ce tana arziki ba ta zaune lafiya ya fi zama matsala shi yasa za mu ga cewa yana daga cikin abin da mutanen makka lokacin da Allah ya ku annabi suka dinga faɗa masa wa qalu suna ce masa inna tabi'ul huda ma aka nutakhassam min ardina wannan shiriyar da ka zo da ita daga wajen Allah idan muka ce za mu bi ta za a dinga kawo mana farmaki kasashen mu sai Allah madafafin sarki yake ce musu awalan numakkin lahum haraman aminin ba sa ganin yadda muka ɗauki harami muka sashi waje mai aminci yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna amma walakin aktharuhum la ya'lamu ga makkanan saboda wannan abinda annabi ibrahim ya nema a wajen Allah abinda ba a yin shi a kasar kuma in ka je sai ka samu ya fi arha a kasar saboda da ya nema a wajen Allah ya ce Allah yi kuma Allah ya amince saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin aikin da ke gaban. da haka zamu ga Allah ya tsara kallon wanda yace inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin sai yace fiha ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina da ka shiga garin kana cikin aminci saboda addu'ar da yayi yanzu ba ana kan rububin zuwa aikin hajji ba inda yanzu a ce yadda ake tashin bama-bamai da rikici nan da harbe-harbe nan da tashin hankali nan mutum ya tabbatar can ake yi don Allah ta yaya za a yi hankalin kai kwanta idan ka tafi shi wanda ya tafi hankalinsa ba zai zama a kwanta ba kai da kake da dan uwa in ya tafi kaga hankalinka ba zai taba kwanta ba sai kaga ya dawo amma Allah subhanahu wata'ala ya tsare daga wannan to shi yasa zamu ga yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa musu yace musu ila fi quraish sai yace musu ila fihim rihlatash shita'i was-sayf saba wadda ƙuraishawa suka yi suna yin tafiya lokaci guda biyu tafiya lokacin sanyi da tafiya lokacin zafi saboda harkar kasuwanci sai ya ce musu ya abu durar ba hazal bai ku bauta wa ubangijin wannan ɗaki allazi a ta'amahum wanda ya ciyar da su min ju'in daga yunwa kun ga yana da alaka da arziki wa amanahum min khawf sannan ya amintar da su daga tsoro kun ga yana da alaka da harkar zaman lafiya da haka mun shayin kiraye-kiraye a lokuta mabambanta cewa wajibi ne ga gwamnati ta duba hanyar da mutane za su je su nemi abin da za su ce zama tana da sauƙi ba ta da wahala idan hanyar da mutane za su nemi abin da za su ce zama an takure ta ta yi wahala to ita kanta wannan matsalar tana da barazana ga harkar tsaro yanzu jiya na saurari bbc da rahoton da bbc suka bayar wani daga cikinsu da ya je ya shiga wannan aƙida ta boko haram a ya faɗi cewa wani ne ya zo ya saka su cikinta kuma daga yana ba su kuɗi dubu hudu dubu biyar su suna zaune ba sa aikin komai ta wannan hanyar ya yi kwambatin ɗinsu ya saka su cikin wannan aƙida ba ba wani kuɗin kirki ba ba dubu hudu dubu biyar suna zaune za su ganshi ya zo da kuɗi dubu goma ya ba wannan dubu uku dubu hudu su kuɗi yana musu wahala to ta daga nan ne suka ce to kai abin yake sai ya ɗaya mai bayani cewa to shi fa ga annabi yake samun kuɗin shi ba to shi kenan daga nan su ma ya ja su zuwa ga wannan aƙidar suka tsundama ciki to saboda haka muna kira zuwa ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora musu nauyi wajibi ne gare su su dinga tunani kullum hanyar da mutane suke bi don su samu abincin su rayuwa za a dinga sauƙaƙa wa mutane ita ba a tsananta masa ita ba domin shi shi wannan ɗai ne daga cikin abubuwan da suke da barazana a harkar tsaro idan ya zamanto mutane hanyar abin da za su ci su rayu zamanto tana da wahalar gaske to za ka samu cewa wani garin abin da zai ci koyo sha sai ka samu harkar ta'addanci suna yin sauƙi cikin ƙasa kuma wanda ma ba kai tsammanin zai iya shiga ba sai ka gan shi a ciki saboda hanyar da mutane za su ci abinci ko su sha an takure ta ƙwarar gasken gaske don haka za mu ga cewa Allah maɗaukacin sarki ya ƙara faɗa ya ce awalam ya rau shin ba sa ganin cewa an na da alna haraman aminin mu muka ɗauki harami muka sashi ya zama waje mai aminci wa ya tafattafin nasu min haurihim amma suna kallo a gefen garuruwansu ana zuwa a kawo hari a kashe na kashewa amma su ba a iya zuwa cikin garinsu a musu wannan wannan kariyar da Allah ya sa ma garin makka a lokacin da Allah madaukakin sarki yake faɗa masa cewa alam yarau anna alna haraman aminan wa yataqaffafu nasu min haulihin ba kwa kallon yadda ake kawo hare-hare a gefen ku ana kashe mutane amma ku kuna zaune lafiya ba iya zuwa a kawo muku hari shi yasa Allah sai ya ce afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati yakfur yanzu afa bil batil dan ta hanyar banna ne za ku yi imani sannan me yasa kuke butulce ma ni'iman Allah subhanahu wata'ala shekaru hudu da suka wuce akwai maganganun da bamu cika yi ba saboda wasu mutane sun riga sun makansu matsayi ba sa gane bambanci tsakanin ga kuskure a gyara da kuma kiyayya in ka ce wani ga kuskure a gyara sai a ce ake dan adawa ne ko jam'iyya ka kake wa aikin ko kana da alaka da jam'iyya ka to ni ban da alaka da siyasa kuma ka ji da kyau ni ba yaron kowane dan siyasa ba ne dan ni abin da nema Allah alƙawari duk wanda ba zai iya ban gudunmawa ba mu ci da addinin Allah gaba ni kuma ba zan baka gudunmawa ba kai manufarka ta ci gaba addini ya rubuce bayan da ni da kai addinin ya fi mu kima bai taɓa yiwa su kuma galibin su sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare akwai mutanen kirki a cikin su dan ko ina baka rasa mutanen kirki baka rasa duna zalika wa anna minna salihuna wa minna duna zalika baka rasa wannan to saboda haka idan aka lura wannan rundunar da aka tura ta mai duguri ta je ta yaki sun je sun sa mata operation zaman lafiya dole mun ba da shawara wanda duk muke ganin za su iya kai sakon inda za su kai mun ce a faɗa musu wannan dolan da aka cire a cire shi in ma ba za su sa Allah ba su nemi wani sunan su sa tunda wataƙila sunan Allah ne ba a so a ji a ƙasar saboda kin addini ko to a nemi in ba za a ce operation zaman lafiya in Allah ya yarda ba to a nemi wani sunan a sa amma dai wannan kalmar dole to a cire ta don ba wanda ya sai ma Allah dole Idan kuma akwai shi sai magani babu to da a cikin wannan kalmar ta dole akwai ɗagawa da shishigi da wuce gona da i kuma shiga hurumin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne kaɗai ke cewa dole abu ya faru wallahi ya faru eh lokaci ya ko الله saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya hana Allah da za su za su fita yaƙi ce masai wala ta kunu kallabi na karzu min diyarihim batsaran wari'a nashi. kada ku fita kuna takama da nuna jiji da kai da isa Allah maɗaukakin sarki ya hana su yace kada su yi haka da haka har yanzu ba mu ɗaya ba tsammani ba muna miƙa saƙo zuwa gare su saboda mun san karatuttukan mu mutanen da suke saurara da wanda suke biye da mu akai sako inda za a iya kai sakon nan wannan sunan da suka sa dole to akwai dagawa a ciki akwai kuma shiga hurumin da bai kamata a ci an shiga ba Allah subhanahu wata'ala shi kadai ke cewa abu sai yayi dole yayi dan shi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun shi kaɗai ke cewa abu zamo sai abin ya zama yadda Allah yake so ya zama saboda Allah ya hukumu la a li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah ta'ala ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ta'ala yake laqad sadaqa Allahu rasuluhu ar-ru'ya bil Allah ya nuna wa mafarkin da ya na gaskiya ya tabbatar mata da shi yace la tadkhulunna al-masjid harama in sha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun Kunga ga za ku shiga masallaci na ɗakin Allah mai alfarma amini na kuna masu samun aminci sanda za ku shiga Allah ka nuna mana sanda Najeriya za ta zama tana da aminci al-Imam al-Bukhari ya bude babu kanan nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kasance idan lam yuqatil awwal an-nahari akhara al-qitala idan annabi ba zai yaki ba farkon wani to yakan jinkirtar da yaƙi hatta ka zo da shamsu har sai rana ta gushi ya kawo hadisi mai lamba ta shida. wata rana da annabi ya zo sun makama fin nasu khatiban ƙala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ko mutane la ta tamannau al'adu ana zaune ku daina fata cewa Allah ya kawo bala'i annabi ya ce ku daina sai ya ce wasallallahu al'afiya ko wasallallahu al'afiya ku dinga roƙon Allah Allah ya kawo zaman lafiya wannan wasallallahu al'afiya da yake ku roƙi Allah ya kawo zaman lafiya can hani nan kuma yi umarni idan kana so ka zauna lafiya to ka bi umarnin annabi Muhammad duk abin da zai ba zuwa ga a ce kai za a tashi hankalin da za a zo a kashe-kashe to ka kiyaye shi sannan na ranta da Allah gan mutumin da ana zaune lafiya da yayi mai kare shi Allah ya kawo bala'i to ran da duk masifar ta zo zaka ga Allah sai ya jarrabe shi ba zai iya ɗaukar ta ba kuma to sannan kuma yace was'alullah al'afiya ku roki Allah subhanahu wata'ala ya kawo zaman lafiya da haka muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya la'akari da akwai abubuwan da na shirya da yawa da nake so in faɗa lokaci ba zai ba mu ba dan naga sha biyu da rabi ban san ka hakikatan karfe nawa liman zai shigo ba amma ba za mu rasa sako wanda za mu aika shi zuwa ga al'umma ba karfe nawa liman ke shigowa yau sha biyu saura sha biyu da rabi da an gani to kamar yadda na faɗa na ce asali ya kamata in yi karatu akan goman nan ɗaya ga wata yau to ga matsaloli suna faruwa a cikin ƙasanmu wanda suka da alaƙa da tsaro wasu abubuwan kana ji kana kallo munafunci ne yake hana ai abin da ya dace al'imamu hassan al-basari yana faɗa yana cewa idan akbalatul fitanu a rafa hakullu alim idan fitina ta taso malami in dai na Allah ne ko ɗaliban karatu tun daga nesa yake gane ga fitina nan ta taso kuma zai faɗa ya ce a yi kaza kar a yi kaza amma wa iza adbarat idan ta zo ta ci wanda za ta ci ta juya baya to lokacin ne ragowar mutanen gari suke gane cewa ga fitina nan ta taso yanzu babban matsalar take damun mutane lambar farko kafin wannan kinnafin din ya zo a fara shi shekara goma matsalar nan ta boko haram babu abinda malam jafar bai faɗa ba kafin ya ba duniya ya ce ga fitina ana kallo ta taso ba ta wuce a zuba mata kofin ruwa ɗaya ba ta mutu ya ce ya rantsi da allah wannan abin idan aka ƙyale shi wallahi nan gaba tankokin yaƙi ba za su magance shi ba da aka bar matsalar ba tankokin yaƙi ba har jiragen sama an zo ba su magance matsalar to yana so idan kana ahalus sunna kakka yaudari kanka ka samu natsuwa ka gamsu ka yadda na rinfe da Allah duk duniya ba wanda zai goya ma ba in kana addini Allah kaɗai ke goyon bayan ka shi kaɗai kuma zai so ka ka yadda da wannan saboda haka ƙa'ida sai ta ƙullon bana illa ma taɓa Allahu lana huwa maulana ba wani abu da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta zai samu mu kuma shi yake jibinta al'amarin wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wal hal tarabbasuna bina illa ihdal ne. mu mun san dama ɗayan biyu ne zai same mu ya yi. ko dai inda muke so addinin Allah ya kai siya kai ko kuma wani ya ga cewa mun matsa mai kan maganan addini ya zo so ya ga cewa ai wani ya kamata ya bar duniya kamar yadda wasu suka ga malam Jafar ya matsa mai suka kawar da shi kamar yadda wasu suka ga malam Albani ya matsa mai ya matsa musu suka kawar da shi ihdal husnayn ko dama addini ya kai inda kake so ya kai ko kuma kana kai in ka mutu saboda shi wala baka yi hasara ba shine ihdal husnayn din da haka wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi azabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisuna wannan ne abin da ke faruwa to haka kadalika yanzu muke faɗar wannan magana ba mamaki idan ba a ɗauki mataki ba kamar yadda su malam Jafar suka faɗi wasu maganganun yanzu tarihi na maimaita kanshi to ba mamaki akwai maganganun da zamu faɗa yanzu nan gaba in ba Allah ya kiyaye ba tarihi sai ya maimaita kanshi amma kowane mutum mai kowace irin harka a ƙasar ilimi kasuwanci sana'a ya yadda cewa ba abin da zai in yana daidai sai idan ƙasar na zaune lafiya sannan zai ci gaba da hurɗar da yake na sha faɗa na ciyayi, idan abu ya faru Allah maɗaukacin sarki zai ce inna fi dalika la aya wannan abin da ya faru a cikin sa akwai ayan da ya kamata mutane su dauki wa'azi yanzu muna nan Najeriya zaune mutane suka zo suka fara taro a fadar gwamnati a Sudan taron su ya janyo a cikin wata ɗaya an canza gwamnati ta kai uku a cikin wata ɗaya an canza gwamnati ta kai uku to sakon da na aika mai minti goma sha uku sai ko gwamnatin muhammadu buhari ta ɗauki mataki ko sai ta faɗi kuma suna ganin wannan abin kamar wasa ne babu yadda za a yi irin malam nasiru ya ɗauki mataki a jiha na yadda za a zauna lafiya sannan a ce a national level a bar matsala tana tafiya an kasa ɗaukar mataki mu ba cewa maka a zalunci wani ba domin mun san asasin da ƙasa ke zaunawa lafiya shine asasi na adalci amma duk wata harka da kake a yadda cewa ba za kuma ta yi ba sai in ana zaune lafiya za ta yi akwai wasu daga cikin munafakai wasu 'yan boko wasu malaman jami'o'i wasu 'yan siyasa za ka ga sun tashi suna maganan cewa yanzu kun gaya abin da ya faru kwanan nan an kai matakin da ana iya kashe mataimakin kwamishinan 'yan sanda yau allah ya kiyaye da a ce wani ɗan izala ne wannan abin ai malam da duniyar najeriya ta tashi ai dama in ta'adda ne ai dama ɗan waye kuma mun gode ma Allah ba taɓa samun mu da irin wannan ba na rikici da faɗa da ɗaukar makami mu je mu kashe wani ba ma yi don ba karanta wani ba ce kuma wallahi ba wai ba ma yi ba ne don muna jin tsoron wani muna yi ne don wannan ita ce karanta wani mu ta addini wannan shi ne to saboda haka wannan shi ne abin da ke faruwa yanzu a ƙasar nan to abin da muke cewa da 'yan majalisu munafikai da suke minkewa a majalisar ƙasa su ce na kawai a sake shi ba tare da kowace irin sharaɗi ko ka'ida ba saboda kawai wai suna ganin shi zai kawo a zauna lafiya a sake shi to muna faɗa masu cewa abinda muka faɗa shi adalci ko ba sun ba musulmi ba ne ba addinin kuɗai ba Allah subhanahu wata'ala ya wajabta dole kai masa adalci shi yasa Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana in za yi magana kai adalci ko da wanda za ka yi magana a kansa ɗan uwanka ne yana kusa da kai sannan ya ce wala ya ziriman na kuma shan'anu ala Allah ta ajalu wasu mutane kada ya sa ku ƙi musu adalci Allah ya ce e idilu huwa a ƙarabu ku yi musu adalci adalci shi zai kusantar da ku zuwa ga tsoron Allah kwanan nan na ji wani an yi fira da shi jiya a bbc wai sun yi dattako wa an cuce su ba abin da suka yi yanzu a najeriya wani ce ba abin da suka yi wannan ba raina hankalin mutane ba ne raina hankalin mutane ne abin da muke kira wanda suke kan mulki yanzu kamar yadda na tura sako na ce ni dai yanzu kaga ba dan majalisa zan yi ba ba gwamna zan yi ba ba kansila zan yi ba diyar da lafiya ta yi daɗi to baran mai ita ne su da suke kan mukamai na gwamnati su gwamnatin ke rufa ma asiri yin ina da rufin asiri cikin tabi wuce ɗaya bisa goma ba shi ne muna buƙatar ƙasar ta zauna lafiya amma su suke hawa manyan motoci da sunan gwamnati su suke da manyan gidaje da sunan gwamnati su suke da kada to su sani cewa sai in akwai gwamnatin ne suka rike da mukamin idan ba gwamnatin ba mukamin ya kamata su san wannan abu na biyu wanda suke cewa kaiwa a saki wani ba tare da kowace irin ƙa'ida ba a sake shi ba tare da kowace irin ka'ida ba saboda yana da magoya baya ta ya kamata su sani ba babu shi kaɗai yake da wanda suke da goyon bayan a najeriya ba daga nan nan gaba duk wani wanda aka yi masa abu ya fahimci hanyar da zai biya cimma buƙatar sai ya tada hankali to shi ma sai ya zaga magoya bayan shi ya ce su tafi hankalin mutane Ai ta fafata kuma sai an biya mai bukata ta ga gobe kuma shi ma wani sai ya yi mai sai ya buɗe sai ce sai an biya mai bukata jibi ma wani sai ya buɗe to daga haka shi shikenan an buɗe kofar da kasar ba za ta zauna lafiya ba da haka adalcin da muke cewa a a bincika idan wani ya tabbata cewa da yi laifin komai ba ba abin da yi to adalci shi ne a sake shi amma idan bincike ya tabbatar da cewa wani yana da laifi to adalci shi ne a hukunta shi saboda wata iya ha zurin waniya kunne mai jin bari za ta ji bari ta yi ta kiyaye wannan shine kiran da muke sannan daga ƙarshe na ga liman ya shigo shine ina da saƙo daƙiƙa minci ɗaya wanda zan samu lokaci in buɗa shi cikin mutanen da aka tura majalisar ƙasar nan aka tantance su aka ce za a ba su ministoci akwai ƙungiyar da ita kotu ta riga ta hukunci ta ce wannan ƙungiyar yanzu tana da alaƙa da ta'addanci to ɗaya daga cikinsu yana da alaƙa da wannan aƙidar ba sai na faɗe shi ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san shi ya san shi in baka sani ba sai ka je kai bincika amma da jami'an tsaro na farin kaya da duk wanda sako na ke kai masa su sun san me nake faɗa to in dai da gaske ne ana mutunta hukuncin kotu da ta yi ta ce wannan kungiya ce ta terrorism sannan wane yana da alaka da wannan aƙidar kuma a ɗauki minista a bashi to ƙarya ake ba da gaske bane kuma ɗaure ma ta'addancin gidini a Najeriya Indi ya tabbata yana da alaƙa da aƙidar kuma kotu ta hukunci ta ce wannan ƙungiya ce ta 'yan ta'adda kuma aka ɗauki minista aka bashi to ɗaure wa ta'addancin gindi a Najeriya ba kuma yadda za a yi ana yin haka ana irin wannan manafincin ƙasa ta zauna lafiya wallahi ba zai yi ba sau da haka zan yi ƙoƙari in tsaya a nan kila sai mun sake lokaci samun lokaci mu dawo وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته